Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga shimfiɗar shirin daga El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaba Buhari ya soke shugaban hukumar tara kudaden shiga inda ya nada Williams da Fowler. Haka nan ya nada Yahaya Gusawa matsayin shugaban ofishin kasafin kuɗi. Buhari ya ce zai ɗauki karin 'yan sanda dubu goma da kafa kimarorin bincike. Mukarrabin hadi Sirka ya ce canjin ya samu. Za a samu natsuwa ma kasancewa kana ma da gwamnati duk wanda ya yi insha Allah sai an yi mishi. Matsayin kakakin sojoji kanar kuka sheka kan rashin masaniyarsa ga hari a kuwa yobe bai gamsar da jagora yankin Ado Malam Madalla ba. Waɗannan da aka ce musu 'yan uwa suna ganin ɗanka an kashe musu uba ka ce ba a kashe kowa ba. Kotun sauraron karar zaɓe ta Yobe da ke Abuja ta gama sauraron bahasi daga sashen ɗan takarar PDP a don waziri inda na gwamna musu suka shiga akwatin ba da shaida. Gimba PDP ya yi bugar zana. Komin daɗewan farin kare a tike ba zai zama rago ba. Bale na APC ya ce ko oho. Yadda aka ce a damu mana waziri na aka zai da shi ɗan takara. Gwamna ko kamfen ma bai fita ba. Za a fara jigilar alazan Najeriya Lahadin nan daga Kaduna. Nasiru da Maili Kamilar Amurka daga Abuja. Haka, yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Yau da ya zauren namu zai kammala zamansa a kanan dabo, inda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya yi ta jagorantar wata tattaunawa kan sha'anin tsaro da zaman lafiya da kuma rawar da ya kamata kowa ya taka. A babi na ƙarshe na wannan tattaunawar, Malam Muhammad Mustapha zai ci gaba da bayaninsa. sannan dole ne gwamnati ta yi mataki kan abin da kake magana na impunity mutum gashi an san barawo ne amma sai ka ga cewa yau shi ne mai daraja ya fito daga kurkuku an to ana tarasa da wani abu mutum ya saci kuɗi ko kuma akwai wani tsari da hukumomin yaƙi da cin hanci ke washi fili bagen ya kamata a ƙara zuwa wannan tsari na fili bagen don mu muna ganin wannan tsari ne na inganta wannan harka ta impunity in ka duba tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya tana magana ake kan zaman lafiya bitrus bisu gali yana cewa za mu yi amfani da zaman lafiya lafiya a kawo ci ko a yi amfani ci gaba a kawo zaman lafiya wanda yana da kyau gwamnati ta tsaya ta duba yadda za a samu ingance domin zaman lafiya ta wajen kawo kowa da kowa sannan aikin nan da bahari ya fara farkon hawan sai na soja na wa against din su yaki da rashin ta'a mana kira gombe mu duk wani abun da yake faruwa rashin ta'a ne ga kasa idan aka cusa dan kasa san kasa da kishin kasa ina tabbatar maka wasu abubuwan ba za a yi ba ba sai an zo ana bin ka da bulala ba yanzu ka misali ka dau makotan mu zaka je ka shiga mota a bus ba sai an zaka je kafin bus din ta zo mutane suna kan layi ai mu da mun bi wannan tsarin amma yanzu ko hayatar tarwatse kowa hannu baka hannu kwarya ke to wannan tsarin na wo against filin yaƙi da rashin da'a muna kira da gwamnatin muhammadu wata dawo da shi kuma matasan nan da ake kira yan yaki da rashin dawa ke y brigade ya kamata gwamnati ta karfafa mutum da gwamnatin buhari ta tafi matasan nan suke yi da taimakonsu da kuma hukuma waye da kai ta nowa suke taimaka musu ya kamata gwamnati ta shigo ta gaida za a tallafa matasan nan wanda yake aikin sa kai suke yi suna wannan aƙida ta da'a suna kan ta yau sama da shekara talatin har yanzu ina suna kai ko ba wani kuɗi gwamnati Zariya take taimaka musu da shi ba in ka cire training da horo daga hukumar nowa take taimaka ake musu da jagoranci daban ya kamata wannan a taimaka a kai sannan abu na karshe a tunda magana tsaro muke akwai ishu na reform reform wanda wasu an fara wasu ba a gama ba wasu gwamnatin su kamar prison reform kamar justice sector reform kamar reform na police reform wannan yana da kyau domin in ka duba kundin tsarin wa'annan hukumomi na tsaro za ka ga cewa dokokin da ta kafa su tun kafin yancin najeriya da bayan samun uh, first republic za ka ga har yanzu suna bukatar repeal akwai wanda za ka ga ana magana cewa an kayi kaza a ci tare ka fan kaza wa ake magana fan yanzu ana magana naira ko kuma akwai za ka ga da a police act ana magana cewa in za a yi police act ana magana in the name of the queen a director kaza kaza kaza wa ake magana tafiya so irin wannan dokoki dole sai an kungiyoyi irin namu wanda su suka yi jagoranci ake kokarin ita majalisa da kuma shi shugaban ƙari taimaka wannan dokokin a ga cewa an fasin ɗinsu kan ake an mai da su abin a ƙarshe a ƙarshe kira na ƙarshe da nake so zan yi shine jama'a dole ne su ta harkar tsaro harka ce ta kowa jama'a su fito su taimaka jami'an tsaro da bayanai na sirri da kuma su jami'an tsaro su buɗa su janyo ƙungiyoyi da sauran al'umma a tafi a hannu kafaɗa da kafaɗa don neman ci gaba da samun iya daidaito a ƙasar mu barista hoila mai sakonki na karshe wannan maganan free inda inda yi ya saka ni na tuna kayan kamar yanzu abu ne da son zuciya ma irin namu free ayi ai ba wai abin mu bane ba arowa akai baya cikin dokan mu ko wai mai free bargain mana ba ni gishiri in baka manda a shara'ance mana tunda za a zo kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza to za ka yadda kayi ka yadda kayi ko kuma motsi ma za ka gada ma yawanci EFCC ne masu yawanci dama ka ga EFCC ne masu wannan e, abin nan free by din to shikenan an kama ka da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza za ka kawo ka fata fit shikenan kowa ya kama gaban shi it is not done su kansu yan America masu yin free by din a ne suke yi wa free by yawanci za ka ga mutum ne zai yi free by saboda ya testifying akan ana so a kama wanda ya kashe wani ko wani abu most of the cases na plea bargain zaka ga haka ne kuma sannan kamar dokoki da muke magana irin abubuwan cin hanci nan da bai the laws are there commissions din nan duk suna nan duk muna da su su wa'annan fitinannin da muke da su da suka so zuciya suka iska aiki su za a tirsasa kowa ya zo ya aiki mu zo mu zauna alhamdulillah abin da ya faru lokacin zabe ya nuna mana cewa Najeriya gaba take da kowa to yanda muka nuna Najeriya gaba take da kowa to mu zo mu zauna mu haɗu mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu yi wa kanmu faɗa mu gyara ƙasar mu ya zamana ni yanzu 'ya'yana in za su je makaranta ƴaƴa nasu ni so nake ƴaƴa nasu je makarantar gwamnati ba sai sun je makarantar kuɗi ba ba sai ka ɗauki ɗanka ka je ka kai shi ƙasar waje ba sannan kuma a'a babban sako kuwa mata a gari alhamdulillah mata akwai ƙungiyoyi da yawa ni especially wannan ma sakon da akwai wani abu da ya faru a jiya da na ga ya kamata akan babban sakon da nake so na bawa mata a nan shine kaman irin magana abubuwan domestic violence din nan gingimin cikin gida da ake na wani dukan mace ko wani cin zarafin mace akwai ƙungiyoyi da za su taimaka maka in kana da shi ba kashe maka aure za a yi ba wani abu amma ke ce gida ke ce uwa ke ce shi kai shi mijin naki akwai wani sayin a Greek a ce namiji is the head of the family amma ita kuma mace ita ce wuyan family din duk inda ta juya nan family din zai yi to mu mata ya kamata mu san ciwon kanmu mu san darajar mu mu tarbiyyantar da yara yadda ya kamata kuma a daraja miji shi ma kuma miji ya daraja ka yadda ya kamata um, uh, Captain Abdullahi sakonka na kashe. Ah, assalamu alaikum jawa. Sakon na kashe kusan ne har yanzu dai shawara ce nake ba wa gwamnatin tarayya da kuma hukumar soja wato manya-manyan shine lalle adalci shine zai kawo mana zaman lafiya a ƙasa saboda idan aka yi adalci a soja jami'an tsaro kuma da nake ta faɗi kullum shine zai taimaka saboda wasu korafe-korafe da muke yi ko kuma su sojoji suke yi ko kuma 'yan sanda suke yi a cikin a wajajen filayen daga wanda na sha ji ko mun yi ko na gani ko makamancin haka wanda ne mutum zai ce haba an je a kashe ni a banza to me ya kawo haka wannan abin da ya kawo shi ne ba a masa adalci ba saboda ba a bashi abin da ya dace ba na haƙoƙinsa kuma kamar yadda Mustapha na Democratic ah, bannan eh, Action Group ya ce shine idan mutum ya mutu yana nan gidansa matakil iyalansa ko da ba a kore su ba to haƙoƙin nasu ba a biya ba to kai ga dan uwanka an masa haka shi ma wancan ya ga dan uwansa an masa kaga kowa sai ya fara nunnokewa yana ja da baya ba zai je ya tinkari abokan gaba ko kuma ya kawo eh, yayi abin da ya dace ba a filin daga malam abbati bako to kai kuma za ka rufe mana zaura to zako na na ƙarshe abinda masana suka faɗa ne aljanna Profesa William Zatman masani ne a kan abin da ya shafi zaman lafiya da daidaito a tsakanin al'umma da duniya ta san shi ta san rubuce-rubucensa abin da ya faɗa shine wani lokacin mafita tana cikin iskar da ake shekani kurin abin bukata shine a kamo a ajiye ta akan tebur a tattauna a samu fita don a samu cigaba shi kuma wato professor daniel dana a wani littafinsa managing crisis cewa i rashin saduwa ko sadarwa tsakanin al'umma wanda aka samu rashin fahimtar juna ko kace na ce wato gibin sadarwa gibin sadarwa hmm. shi ike dada sabbin matsaloli amma idan za a wato matsi rashin sadarwa tsakanin a al'umma da aka samu rashin fahimtar juna to alhaƙiƙa abubuwa za su iya warwarewa Saƙo na biyu kenan na uku shi kuma shehun malami Paul Cole na Oxford University Professor Paul Cole masani ne akan tattalin arziki akan Afirka da ƙasashen Asia a littafinsa da ake cewa da batun billion mafita shine kowane gwamnati kowace gwamnati musamman a kasashe masu tasowa irin su afirka da latin america da asia shine su gina tattalin arziki mai karfi su baiwa matasa wato ilimi mai inganci inda yake za a sami zaman lafiya a tsakanin al'umma daga ƙarshe wato saƙona shine saƙon da malami na wanda ake cewa professor john diaz a jami'ar kent ita cewa duk inda kuka je sako shi koya mana abin da muke cewa political negotiation and mediation ce a babban digiri saboda ka duk inda kuka je sakon shine duk al'ummar da ba za ta gina tattalin arzikin matasa ba to ba za ta rabi ba za ta rabu da tashin hankali ba saboda haka muna kira ga shugabanni su zo da tsare-tsare da manufofi da za su gina tattalin arziki na matasa a Najeriya wannan idan aka yi shi zai ba da mafita shi zai sa a zauna lafiya to masu raye kusan sama da sa'a guda kenan kuka ji mu da malamai godiya ta musamman ga waɗannan malamai da suka ba mu gudunmawa kuma muna fata nan gaba idan mun gayyace ku za ku ara mana lokacinku domin mu tattauna irin wannan dan ci gaba da alfanin kasar mu da al'ummar ƙasar baki ɗaya yanzu a madadin shi malam abbaki bako mai sharhi kan al'amuran siyasa da diplomasiya kuma ɗalibi a jami'ar kent university da ke birtaniya da kuma kaftin abdullahi ba koji adamu kamar da kuka ji shi jami'in tsaro ne tsoho kuma sabo ya yi aiki a yakin da aka yi a liberia karkashin kungiyar nan ta rundunar sojin afirka da ake kira ecomoc kuma har yanzu yana ta'ammali da harkokin lamuran tsaro har ma ya kai ga kafa kamfani da ake ce masa aban kiwojeru kuma har ila marubuci ne kan al'amuran da suka shafi tsaro da zamantakewa barista huwaila kuma kamar yadda sunan ya nuna lauya ce kuma mai gwagwarmayar 'yancin mata da yara da kare lafiyarsu da wato abin da ya shafi dukkanin rayuwarsu kuma ita ce sakatariya ko kuma tana rike da mukamin sakatare na kungiyar lauyin mata ta kasa reshen jihar kano ma mustapha muna godiya shi kuma yana kungiyar nan da ake cewa kamar yadda muka faɗa ta democratic action group wanda suke rajin shimfiɗa salon mulkin demokaradiyya a najeriya da kuma tabbatar da zaman lafiya da wayar da kan matasa game da salon demokaradiyya din da sauran al'amura masu nasaba da wannan godiya ta musamman ga shirin nan na Nigeria Stability and Reconciliation Program wani shiri ne mai rajin wanzar da zaman lafiya da kuma tabbatar da daidaito a tsakanin al'umma sun ba mu gudunmawa sosai kuma muna godiya kuma za mu ci gaba da tafiya tare domin kai ga gaci insha Allah a madadin dukkanin malaman nan da kuma hukumomin da suke aiki a karkashin su da kuma muryar Amurka wacce ta ɗauki gabarin gabatar da wannan shiri Suna na Mahmud Ibrahim Kwari nake cewa wassalamu alaikum haka dai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin wata sabuwar tattaunawar Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da rashin tsari. Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Dr. Junaid Muhammad daga kanan Dabo, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa, da kuma rabaran Ibrahim Usman daga Katsina, ga Dr. Junaid Muhammad. Assalamu alaikum yadda mutane suke cikin musifa da bala'i da talauci rashin aikin yi da jahilci da rashin ayyukan asibiti na lafiya da makarantu da yara suke sa ba su da aikin ba su da sana'a wannan suke yin yin su shiga wannan boko haram nan da sauran su saboda jahilci addini ma ba san ba ba san al'adar su ba ba san ya kamata ba san haƙƙin su game da ƙasa da iyayensu da sauran su ba idan aka bari suka ci gaba da haɓaka suna gawurta wannan yara ba ma wai a zo a yi sabon gwamnati a zo a yi zaɓe a kori gwamnati da bata iya aiki ba a zalima nan gaba za a zo a yi juyin juya hali wanda idan an yi da wanda yi da wanda ba yi kowa sai ya shiga wani mummunan abu kuma wannan ba sabon ne a tarihi idan mutane suna da sun kanta tarihi sun cewa a juyin juya da hali da aka yi a faransa a alif ɗari bakwai da tamanin da tara duk a fito ake bakin titi duk wanda hajjani sai duba hannunsa idan da kanta a ce shi kenan ya wuce shi talaka ne ba ba ba zalunci bane duk wanda hannunsa ba kanta ko ya yi laifi ko ba ya laifi sai a yanka shi to yin wannan zai samu a gare mu idan ba a yadda an yi juyi an yi shara ta hankali ba an kira kowa an ce bayanin abin da ya yi da wanda bai yi ba da kuma kuɗin da aka tarar sun sulwanta a hannunsa to nan gaban an zo yara ne za su zo su yi ta'adda su kata kace da kasar gabaki da kuma hankali ba dalilin tarwatsa da kasar kenan ai hankali ai hattara ai hankali ai hattara akwai wasu mutane haka wanda ni na san a zaman baya da aka yi lokacin murtala an kwace dukiyarsu daga baya don rashin adalci da kuma zalunci irin na rashin mutunci abin da aka san sun laifi an kwace aka mashi a nan wani bayan binciken eh, alhakin da kuma jasumi a nan kano aka ɗauko dukiyoyin na aka dawo musu da su kuma ba ga kowa ba bayan dokoki da an karɓi su bisa kan doka daga ba kuma ka ɗauko karɓe musu da su a cikin sirri suka ci gaba da mamaye abin da suke yi shine yanzu waɗannan suna jin tsoron kowanne za ta faru domin a irin wannan karan ma ko ba su yi aikin siyasa na ko aikin gwamnati ba suna son a dawo irin wannan <coughs> abin da mun hannuwa suka tashi a ɗibi dukiyar gwamnati a yi ɓannarta a yi abin da aka dama ku hankali a hankali a hankali na fatan mutane za su yi tunani kan waɗannan abubuwa na fata na fata mutane za su yi da aka yi da wannan domin ba gwamnati kuma aikin yana da minista ba wanda zai je ya sata kuma in za a nemi ma sai an da wanda ka tabbatar an tace a da an bashi amana bai ci ba amma mutumin da da an bashi amana ya cika lokaci za ka bashi amana wani hauka ne kuma idan mutum yana da wani laifi wanda ba a sani ba su masu bincike eh, yan sanda farin kaya suka samu dole abu wannan ba kuma ni na san a waccan gwamnatin ba akwai mutane da abokansa ne ya san su ya so ya ba su mukamai da aka zaka aka ni ga su waɗanda an same su da kaza kaza kaza kaza bai naɗa su ba kuma wannan shine adalci domin ka ɗauki abin da yake ba mahallinsa ba ka sashi a wannan muhallin shine zalunci kuma ko kowace ƙwayar abokin ta, ni da kake san mutum idan aikin za ka bashi ko bai iya ba ko kuma idan ka bashi zai je ya ci rashawa ya ci hanci yanzu zai ba zai kula da hakkin mutane ba ka assalamu alaikum a huta lafiya ai hankali ai hankali to shi ma rabaran ibrahim usman ya ce mafita kawai ita ce a gudu tare don a tsira tare to jama'a yan uwa na. maza da mata 'yan Najeriya ni Rabran Ibrahim Usman daga Eko Jariye Katsina ina mai farin ciki domin in yi kira gare mu sabili da lokacin da muka samu kanmu a ciki da ƙasanmu Najeriya akwai sabuwar gwamnati wadda aka samu akwai shirye-shirye wanda gamman tana yi domin ta ga cewa an yi ƙoƙari an yi yaƙi da cin hanci da rashawa. To ‘yan uwana maza da mata, ‘yan Najeriya, Krista da Musulmi, ina kira da mu yi haɗin kai mu ba da goyon baya ta kowane fanni domin a ga cewa an yi abin da zai taimaka ta kowane fanni domin guri ko manufa da ake so a cimuwa domin a ga cewa ƙasar nan an magance ko an rage dukkan abubuwan da suka zama na cin hanci da rashawa a wannan ƙasa tamu. ita gwamnati tana da guri da manufa amma gwamnati idan muka duba ita kaɗai hannu ɗaya ba ya ɗaukar jimka muna buƙata mu haɗa hannu tare mu yi aiki tare ta kowane fanni kada ka ce ko kuma kada ki ce ni ba ma'aikacin gwamnati bane ko ni ba babban ma'aikacin gwamnati bane mu yi ƙoƙari mu haɗa kai tare da yake dukkan mu 'yan Najeriya Muslims da Christian muna da imani ga Allah maɗaukakin sarki idan kau haka ne wajibi ne mai yarda mu haɗa hannu mu ga cewa wannan manufa da ake da ita an cin nasara a kanta sa'ilin nan ina sake kira ga dukkan waɗanda suke da hannu ko waɗanda za a zaɓa su zama ministoci nan gaba cikin ƙasar nan muna da guri da manufa mu ga cewa mun yi addu'o'i mun ba da hannu waɗanda za a zaɓa su zama ministoci cikin ƙasar nan Allah mai iko ya yi aikinsa a samu mutane waɗanda suke da kishin ƙasar nan, waɗanda suke da kishin ƙasar nan da za su haɗa hannu tare su yi aiki wanda zai ba da haɗin kan ƙasar nan kudu da arewa gaba da yamma, kuma ya zamana cewa sun yi tattalin abin da zai ba da ci gaban wannan ƙasa. Salin nan, ina mai addu'a ga shi shugaba da waɗanda duk suke da hannu zaɓaɓɓu na yanzu su ji tsoron Allah su kuma dubi wannan mukami da Allah ya ba su daga shi shugaba da gwamnoni da 'yan majalisa domin su tsaya su yi wa ƙasan nan aiki Allah kuma zai musu sakayya. Saboda haka ina kira da addu'a domin Allah ya jagoranci su yi abin da zai sa wannan ƙasa tamu ta zauna lafiya. Salinan ga magana ta zancen ta da zaune tsaye musamman arewa maso gabas ta ƙasar nan wanda ake ta fama da maganar zancen Boko Haram muna addu'a ga Allah maɗaukakin sarki domin ya kawo mana maslaha da sulhu cikin wannan al'amari. Su wa'anda suke wannan yaki su gare yana da daraja, su ga mutuncin ran ɗan adam da Allah ya halitta. Muna kira da addu'a zuwa gare su domin su ga darajar rai na ɗan adam da Allah ya halitta domin su dawo su zauna ƙasan nan mai aiki tare domin haɗa kan ƙasan nan tare. Wannan shi ne kirana da addu'ata da fatan Allah maɗaukakin sarki zai yi aiki cikin zukatan waɗanda suke da irin wannan niyya. mana, Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jiban sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anishuwa da kwanciyar hankali da lumana.